وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي بارك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل نبوة da ديال da dindina da kirari su kara tabbatar matsajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba majalisin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan watan ne albarka na ramadan yau kuni na tara a cikin watan ramadan hijira ne sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da tara ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar miladiyya karatun da muke gabatar da shi a wannan masallacin mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da wafadan daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai kafin mu fara karatu suna roƙon ɗan uwa waɗanda suke cikin wannan masallaci da waɗanda suke jin sautin ba a ko'ina muna neman addu'o'in ku saboda ƙanin mahaifiyata da ba shi da lafiya ƙanin ne shi kiki shi yake bin mahaifiyata kuma a gidansa na zauna har na yi aure a wannan garin yana wani matsayin kamar uba ne a cikin bauchi amma Allah madaukaki ya jarabe shi da rashin lafiya muna tsananin bukatar bukatar addu'ar ɗan uwa dan Allah a cikin wannan matan da albarka ina roƙon a sanya cikin addu'o'i Allah madaukaki ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya saka fara ci gare shi za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma فدن الله مدعوك سنسلكي إن إبراهيم كان أمة راضيا الله حنيفا آية تقريب 20 زوى 23 da adadin ma ya karanta a karatun jiya a cikin suratul nahl na إِنَّ إبراهيم للي عن نبي إبراهيم كان أمة يا كتن شيء جابورا لأبن بي قانتا لله مبيني الله حنيفا سيئيني لبن الدين أميكي ولم يكن من المشركين بذنو ثم تشبه شاكرا لأنعمه yana mai godiya li an'umihi da gadi imomin Allah yayi tabaru Allah ya zaɓe shi wa hadahu ya shiryar da shi ila siratal mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah yace wa ataynahu fid dunya hasana mun ba shi mai kyau a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi annabi Ibrahim a lahira lamina salihin yana cikin nagartattu thumma awhayna ilayka sannan muka wahayi zuwa gare ka a nita bin millata ibrahim ka bi addinin annabi ibrahim hanifan mutaqi akan hanyar ta daidai wa ma kana bil na bai zama cikin mushrikai ba wannan ayoyi da mun karanta su mun fara bayani akan matsalolin da suke cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce annabi ibrahim alaihi salam umma al'umma ne shi kadai mun faɗi maganganun malamai da suka ce wasu suka fassara da cewa a jagora ne a rubi ummatan ana nufin al da bai salati wasu ka tattara suka cewa mu'allimin nasu kai wanda yake sanar da mutane addini wasu suka ce an ce da shi umma shi kadai saboda an yi zamanin da annabi Ibrahim alaihi salam a bayan kasa shi kadai ne yake tauhidi duk sauran mutane ba sa tauhidin Allah madaukakin sarki shi yasa sai yake wakiltar al'ummar tauhidi a wannan lokacin gaba daya لا يمكن الله مدى بزين سلسي حليما ميتكي ولم يكن من المشركين بأي أن إبراهيم عليه السلام بيزمو من المشركين بأي شيء مشركين هذا سوى آه، الله مدى بزين سلسي يا إما جنا أكن أبن بيشا في نار باوا قريشا ومتعنا مكة وإن السيدان كان تكن سزوى بأدين النبي إبراهيم عليه السلام ويا إما جنا أكن كمي هولاوا da irin abubuwan da aka haramta musu saboda zaluntan kansu da suka yi to sai Allah madaukakin sarki ya biyo baya da magana annabi Ibrahim alaihi salam ya tsarkake shi daga abin da suke danganta shi da shi domin Yahudawa suna cewa su suna bin addinin annabi Ibrahim haka mushrikai su ma suna cewa suna bin addinin annabi Ibrahim alaihi salam to Allah madaukakin sarki ya gaya mana wane ne annabi Ibrahim alaihi salam Mene ne irin ɗabi'un annabi Ibrahim alaihi salam dan su waɗannan masu kuciyar da cewa su suna bin addinin sa ne su gane shin suna bin tafarkin su ko ba sa bin tafarkin sa a shi da Allah madaukaki ya ga mana shi jagora ne na tauhidi bai zama akan shirka ba duk wanda yake yin shirka kenan baya tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam a ga mushrikai suna shirka haka nan yahudawa su ma suna shirka wa Allah kenan ba sa son addinin annabi Ibrahim ko da sun ce suna kai ba a kai suke ba يوم أن إبراهيم ولم يكن من المشركين سأل الله مدى تجد الشاسر إلى أن عمي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو كامل يعني لأن عمه جميع مؤمنين ألا يروى أن النبي إبراهيم هو إيماني بنوع أنا أقول له الله ولكن يوم أن تجد أبن ليسا الله مدى تجد سلسية ما تتجد مشيدة ذا قلتا هل يجد الشاسر لأن عمه إذا sababin godiyar da da ce wa Allah da abin da Allah ya ba shi na ima sai Allah madaukakin sarki kuma ya zaɓe shi annabi Ibrahim alaihi salam mai godiya ne ga Allah abin da Allah madaukake ya ba shi komai kallon sa yadda yana gode wa Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce wa Ibrahim annabi waqa annabi Ibrahim alaihi salam ya cika dukkan umarce umarcen Allah madaukakin sarki da ya tsora masa domin yana daga cikin godiya wa Allah madaukakin sarki a rika bin umarnin Allah idan Allah ya dauki ya maka ni'ima to wannan ni'imar da ya bada alamar cewa ka gode masa ka sarrafa wannan ni'imar cikin abin da Allah yake so in har zai ba ka mulki amma ba ka yi mulkin irin yadda yake so ba to ba ka masa godiya ba idan zai ba ka kuri ya ba ka dukiya to amma ba ka sarrafa wannan dukiyar cikin abin da yake so ba to ba ka masa godiya ba haka nan in ya ba ka lafiya baka sarrafa lafiyar cikin abin da yake so ba to baka gode wa Allah madaukaki akan wannan lafiyar ne baka ba haka in ya baka ilimi amma sai ka aiki da shi ba to baka godiya wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imar da ya maka ta ilimi ba to annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya yi da cewa shakira mai godiya ne da al'aulihi ga ni'imomin Allah ashe yana daga cikin abun da Allah yake so bayan su yi masa su rinka gode masa idan kuma suna masa godiya to zai kara musu nima kan nima wa inda azana rabbukum la in shakartum la azidanna yayin da ubangijin ku ya shona da ta ya faɗa wa duniya la in shakartum in kuka gode la'azidan lakum lallai zan daɗe ku da lima zan ƙara muku lima in kun gode mu akan lima da lima ku zan ƙara muku wata wala in kafartu amma an kuka kafirce kuka butunci wa lima ta Allah yake inna azabi la shadid lalle azaba ta azaba ce wanda take mai tsanani ba annabi Ibrahim alaihi salam yana godiya wa Allah kan dukkan abin da ya masa shi yasa yake gode wa Allah gaba bikin sarki akan ƴaƴa da ya shi da zuriya bayan ya girma ya manyanta yace alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kitab Kaga yace alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki الذين haɗa ni ala kibari isma'ila wa ishaqa wannan ya bani bayan girma bayan na mulminta na yi girma na yi kusa amma Allah madaukaki ba ni yaya da jika ya ba ni yaya da jika alhamdulillah alladhi haɗa ni ala kibari isma'ila ya ba ni isma'ila wa ishaqa ko ba ni ishaqa wannan yana daga cikin abin da Allah yake so in yi maka nima ka gode maka da yara Allah don haka Allah madaukaki shi isa ba ya zaɓi annabi Ibrahim alaihi salam ko shakka babu annabi ibrahim alaihi salam ya ya samu zakar Allah ya dishe shi da Allah bada ku sai shi a matsayin gazali mafi matashi wa takhadha Allah ibrahim khalila Allah ya dishe Thank you. kaga wannan ai zaɓi ne Allah mai da kuke musu don ba wanda ya samu zaɓin wannan mataki na kulla na masoyin kulla ba da na ƙarshe bayan annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kaɗai suka samu wannan matsayi zaɓi ne na ƙarshe أن الله صلى الله عليه وسلم ما شئنا لها قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أن لا يلك إني بدان ومن يلك إليك أن نجي إبراهيم وعليه السلام ما كإن بدان وأن الدار في نيري فألا مدرك في مسألة شيء ما يقول على مدرك في مسألة يعني إيشي إذا بس إن جاب الميلك جابا تبقي كل ما يقول من المكشي بس إن جاب إن الله مدرك في هو أن إبراهيم عليه السلام يا أمر شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما أجيبيش أولا غالي من الكثير a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin mafifici cikin annabawa da manzanni amma Allah yana ce masa ka bi ka bi hanyar annabi Muhammad wannan ya ishe shi almasa ya ishe shi girma da Allah ba ka masa haka nan kuma Allah madaukaki ya zaɓe shi bayan zuwansa da Allah madaukaki tun da aka yi annabi Ibrahim aka aiko shi duk wani annabi da zai zo yana zuwa ta tsakon annabi Ibrahim annabawa da manzanni suna tabuwa ne ta tsakon annabi ibrahim alaihi salam kuma yanda Allah ya ce wa hamla lahu ishaqa wa yaqub وجعلنا في ذريته نبوة Mm. هذا الله يكي وهبنا له إسحاق ويعقوب مكباشي إسحاق كما مكباشي يعقوب إسحاق جاء في يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة مكتب لكما أن نفكت دلتهم بأسهم ذرية وأن يعيش عن إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة إيش وآت الله أدره في الدنيا وإن في الآخرة من الصالحين كبريا بيفل أشهر وأن آية من الكتابة to Allah kuma da kuke kuke yi ta babu wa hadahu ila siratal mustaqim kuma ya shiryar da shi ta farki madaidaici saboda bin annabi Ibrahim da ya ta farki madaidaici miƙe bai karkace ba shi yasa har ake umartan annabawa su rinka bin hanyarsa annabawa da manzanni Allah yana musu wasiyyaci da su ji hanyar annabi Ibrahim alaihi salam saboda ya ji akan tafarki na daidai ya yi da addinin musulunci da shari'a ta gaskiya Allah ya ɗauki sarki ce wa ati na fi dunya hasana kuma bari mai kyau a cikin duniya malamai sun ambaci abubuwa da yawa wanda kowanne yana cewa mai ake nufi ba, an ba shi mai kyau a duniya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa yana faɗan wani abu da ya ga cewa lallai abu ne mai kyau da aka ba annabi Ibrahim alaihi salam abin da shirin tafsiri kuke yi da wasu nau'uka na irin abin da Allah ya bashi ba wai idan an faɗa ana nufin iya wannan ake nufi ba a tafsirin ne da nau wato tafsiri ne bin nau'ukan irin abin da Allah madaukake ba annabi Ibrahim mai kyau a cikin duniya kowa yake faɗa haka suka tattara su gaba daya kace dukkan su Allah ya ba annabi Ibrahim wa atayna fi dunya hasana Abdullahi dan Abbas yake azzikrul hasan an bato mai kyau haka mujahid ma ke mai fada sulke an bato mai kyau duk al'umma kowa yana yaban annabi ibrahim alaihi salam kowa ma su ciwa yake da shi kowa ko yake a cewa a hanyar su yi ne da muke magana cewa larabawa kullum suna cewa suna bin hanyar annabi ibrahim alaihi salam haka nan yan uwa kuma suna cewa hanyar annabi ibrahim suke bi haka nan yara kuma suna cewa hanyar annabi ibrahim suke bi ballan sana musulmai wadanda suke ta hanyar ta gaskiya kowa yana yaban annabi ibrahim alaihi salam wasu malamai suka ce abin da aka bashi mai kyau a duniya ar-risalatu wal kulla shine manzanci da zaben da Allah ya masa ya sanya shi da gani shi ake yi da wata na duniya hasana wasu suka ce istima'ul hudan ya alamu da yake dukkan addinai suna son sa kowane addini ne yana son annabi Ibrahim alaihi salam kowa yana son yi shi yana cewa yana kan hanyar yana kan hanyar wasu malamai suka ce ai mu a wajen al-hasana da aka ba wa annabi ibrahim abu mai kyau da aka ba shi a duniya babu yadda ake jama shi da salati tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka salati ibrahimiyya kullum sai wa annabi salati sai ka hada da annabi ibrahim alaihi salam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. كيف تبعهم لك dukkan gani suna yin wannan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hada shi da salatin annabi Ibrahim kuma yana nuna cewa girman annabi Ibrahim alaihi salam haka bakatu yake cewa ne da wani abu da aka ba shi mai kyau kamar wannan wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da ake na hukun ya haka na an ba shi na nazari kuma bayan ya girma sai da ya zanta da Allah madaukakin lafiya ya kuma ya yanzu aka dace annabawa manzanni kuma ne ba abin da aka ba shi kamar wani wasu suka ce a sanya dukkan annabci da aka yi da zuriyarsa da Allah ya dole da dole da kitaba suka ce wannan shine hasana din da aka ba wa Annabi Ibrahim alaihi salam ingantacciyar magana duk waɗannan suna daga cikin abin da Allah ya ba wa Annabi Ibrahim alaihi salam kuma yana daga cikin fadin sa wa atainahu fi dunya hasana da ma wannan da ba wannan ba da ba ambata ba duk yana cikin duk abin da yake wani abu ne mai kyau ta alfahari da aka ga Annabi Ibrahim ya shiga shi fadan Allah madaukakin sarki wa atimahu bi dhikri hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi Annabi Ibrahim alaihi salam a hira yana cikin nagartattun mutane al-Imam al-Qurtubi rahimahullah tabaaraka wa ta'ala shi yana ganin murjinnan da ma'anar ma'anar ma'a take inda fil akhirati ma'a salihin wato shi Annabi Ibrahim alaihi salam a ranar alahira ma'asalihi yana tare da mutanen kwarai kamar yadda ya rayuwa da mutanen kirki a nan to haka can ma yana tare da mutanen kwarai wa inda mutum ya kalafi da mutum sarki sai Allah ya kuma auha ila ilayka annan sai muka yi masa wahayi a lissa bismi lafi ibrahim hanifa ka bi addinin annabi ibrahim alaihi salam hanifan mai kakke wa ma kana min al-mushrikina bai zama tun mushrikai a nan Allah mai girma da ɗaukaka yana umarni da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya bi addinin annabi Ibrahim za mu fahimci wato a shi aka yi addini zuwa ga wanda yake bin addini ba wai ba ba addini sai dai ce addinin Allah kare ba za da ba wani yana cewa wai ba a cewa addinin wani an ce addinin Annabi Muhammad sai ta a addini ai na Allah ko a ce addinin Annabi Muhammad ana faɗa ita addinin Allah addinin Annabi Muhammad da Allah ya aiko shi in kace addinin Allah tana nufin cewa addinin nawaye na Allah yadda ke kuma addinin annabi Muhammad tana nufin addinin da aka ayyuka annabi Muhammad da shi haka in take addinin annabi Ibrahim tana nufin addinin da annabi Ibrahim yayi ko ba Allah amma mun yi ko to shi ta Allah madaukaki ce ce ne annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim an gane ko to Allah madaukaki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bi addinin annabi Ibrahim ya da tattalin suka ce wai so me ake nufi da a manzon Allah ya ba addinin annabi Ibrahim wasu suka ce an da shi ne ba addinin annabi Ibrahim cikin komai da komai in dai ba wurin da aka ce masa an shafe ba duk addinin annabi Ibrahim an rubuce shi ne sai in kawai wurin da aka ce masa nan an shafe hukuncin kai da to nan ne ba zai ba amma ina nan ba to komai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin addinin Annabi Ibrahim haka wasu daga cikin malaman suka ce wasu suka ce kamar yadda aka yi daga Abdullahi bin Umar ke ce abin da ake nufi da ya bi addinin Annabi Ibrahim ana nufin bi ya koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam sun aikin haji shi ne abin da ake cewa bi addinin Annabi Ibrahim alaihi salam saboda a lokacin larabawa suna tuciya da cewa suna kan addinin annabi ibrahim amma kuma aikin hajji su ce ke da shiri ce yi ta ki ce ke da saba wa Allah har ma da shirka ko suna da awar cewa suna bin addinin annabi ibrahim alaihissalam to sai Allah madaukaki ya masa wani da cewa ya ba addinin annabi ibrahim akan aikin hajji har ya yi da su yadda suke idan shirka kan shirka ce manzo Allah bai ko shirka ba to kada ka yi kuma ya hana duk mabiyan su yin shirka a cikin aikin aji sai yadda su ƙurayshawa suke da wani sun suna tarbiyya na bai Allah kun ba labbai labbai ka la sharika illa sharikan sabiyan tamliku wa mamala ce ba ka da abokin tarayya Allah sai wani ɗan abokin tarayya karami abokin tarayya da karami da babba ai sai suke kamar yadda mata suke faɗa ne kishiya kishiya ne da babban kishiya da karamar kishiya an da sunan kishiya ko kaga to shi ne Abdullahi dan Umar yake an umarci manzon Allah ya ga addini ya ba annabi Ibrahim cikin aiki haji kar ya shirka kada ai dawo da salata da da lawa to wasu daga cikin malamai kuma suka ce abin da ake yi da umartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba addinin annabi Ibrahim wajen kubuta da barranta daga bautar gumaka ya rike addinin musulunci kan ya yi tauhidi kar ya haɗa Allah madaukake da wani domin yana daga cikin abin da annabi Ibrahim ya shahara da shi ya yi da bautar wani Allah suka ce to abin da yake nufi kenan kamar yadda Allah madaukake shi da ke tsakanin da sun zikra bil hasana sun fi Ibrahim Thank you.

الله Allah mana kujin sarki yana gaya mana abin koyi ya tabbata gare mu a wajen annabi Ibrahim alaihi salam misalin ya kai su inna bura'a minku yayin da yake mutanen nan ni na barranta da kun ba ni ba wani mata ku ne min duni lahi da kuma duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah kafar lahi mun kafirce muku ba mu ba wannan abin da kuke na bautar wani Allah mu Allah ya rabu hannu kana karantar da mutane Allah ya baka ilimi ya maka baiwa to amma akwai malaman da suka karantar da kai sun kuli suke karantar da mutane kafin ka fara karantarwa ya kamata ka girmama su saboda wannan ruwayan da suke ba. nan kaga Allah yi sarki ya ce manzon Allah ya ba annabi Ibrahim alaihi salam ba wai dan annabi Ibrahim ya ce manzon Allah manzon Allah ya bi shi amma saboda ne, saboda rigayi shi ya riga shi zuwa ya bi hanyar musulunci ya yi aikin kiran mutane zuwa ga tauhidi ya koyi shirka dan haka ya riga shi ya riga shi sai aka sai koyi shi wannan shi bai kamata a ce dan Allah mai ya maka wata baiwa sai kuma sai ka zo ka samu wanda suka rigaye ka a cikin wannan abin dan kafi su sai ka muzanta su ko ka wulakanta su ko ka nuna cewa yanzu kai ka ji so aka ka fada ka da su ba ya ka gidan mu ma saboda wannan asbaqiyya da take fita an fahimta ko wannan asbaqiyya rigayen da ke fita wannan kawai ya sai da ba da martaba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun riga kowa lokacin da manzan Allah ya zo kira mutane zuwa ga wannan littafin Alkur'ani ya imani da shi zuwa yau suka shi imani da shi kuma sahabban suka fara imani da shi iya wannan kadai ake shi barna shi yasa duk mutumin kirki yana musu kyakkyawan da saboda rigayen da suke shi rabbu alladhina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga saboda rigayen sahabban annabi alaihi salatu wassalam da suka riga kowa imani suka riga kowa da'awa suka riga kowa maya, suka riga kowa taimakon addinin Allah suka riga kowa ba da agaji suka riga kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da gaban Allah shi yasa Allah yake wallahi da ja'u ba'di waɗanda suka zo a bayan sahabbai يقولون Allah ka gafarta mana, لنا ألا ikhwanina da kuma yan uwanmu الذين سبقونا بالإيمان وانت سكر جام الإيمان هذا لا يبدأ الإيمان لا تنسوا صلاة عشان هذا ولا يوضع وصفته دوب ولا يوضع يوم ماشي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنها الدعاء إن شوية الله كذا في حسنة كذا حسنة كذا kar ka sanya mana a cikin zukatan mu kiyayya da ɗan uwan mu nan da suke imani rabbana innaka rahimur rahim Allah kai ne mai yawan tausayi da yawan kai kun wannan aya tana nuna mana afdaliyya wato wanda yake da asbaqiya ya riga yanka to ya kamata da biyo mai kan ba shi akan wannan abu kar ka muzanta shi dan Allah ya maka baiwa da tabbata ka Allah madaukakin sarki yace wa makana min al-mushrikina annabi Ibrahim alaihi salam da dai taɓa yin shirka ba suna daga cikin annabawan da suka fito karara suka yi fito na fito da maganar shirka da tabbatar da tauhidi shi yasa sirrin da yasa kenan Allah bai rubuce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da Allah Ibrahim alaihi salam jama'a harkar tauhidi tabbatar da kadaitakar Allah ba a wasa a wani Bahaushe yana cewa ba ke rijiya ba wajen wasan yaro ba duk abin da aka ce maka shirka ne to kai ne shi duk wurin da ake shirka wallahi ka to babu wata kan shirka za ku ga cewa inda duk kuma waɗanda aka yi da annabawa da waɗanda aka aiko su duka akan maganar tauhidi duk akan maganar tauhidi in ka ji annabawa suna magana rikici da mutane akan fari akan akan da Allah in ka ji an yi yaƙi da annabi da jama'arsa da wasu sun yaƙi wani duka akan maganar tauhidi akan maganar tauhidi koyon shi kuma harkar tauhidi za ta zama Allah ya ce ma kana Ibrahim ya godi ya wala Ibrahim annabi Ibrahim ba bai gode bane ba ba da ba ma kana irin mushrikina kuma ya ba su mushrikai ba haka nan annabi ibrahim alaihi salam yayi ta nuna wa jama'a illa illa illa ta bautar wani allah yadda ya nuna musu bautar tauraro ga yadda suke tashi النبي إبراهيم عليه السلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر لو كنت جعلنا تاخذ كل من براء مما تعبدون Allah madaukake ce wa qala ibrahim li abihi wa yayin da annabi ibrahim alaihi salam ya gaya wa mutanansa da babansa innani bara'un mimma ta'budun ni na barranta daga abin da kuke bauta mana illan da kuka ba su ba zan bauta kowa ba sai wanda yake rikiri halitta ta da nan kai shi ne Allah kai inda ku zai rabi shi kan da zan da shirye ne shi ne mai shirye ne eh, jama'a kun ga wannan shine addinin Annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah madaukake yake umartan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun ya yi koyi ya yi koyi ya yi koyi shi yasa wajibi ne matasa ku fahimci haɗarin dukkan abin da aka ke shirka ne yau Allah madaukakin sarki ya kawo wani zamani shirka har ta zama abin ado shirka ta zama abin ado musamman musamman harkar social media da da tuno suka zo abubuwan da ake shirka ba Allah madaukakin sarki za ka yi mamaki mutum yana la ilaha illallah kuma yana yin wannan abu mutum ya tara mutane ya ce masa kowa Allah ne ko kai ma Allah ne shi ma Allah ne ko ni Allah ne ko mutane da yasa yasa yana cewa wai shi Allah ne kuma har mutanen su yasa kuma da hankalin zuwa da komi ba akwai mamaki a shi wannan abu wallahi Allah kuma ba wani ma a cikin jama'a ta saba na gani a cikin jama'a ta yana zaune ko ya zo ta biya ne ya je wajen ta'aziyya aka kawo masa wiwi ya kunna yana zai yana busawa kuma shi Allah ne ya jama'a ana zai yaranci a Najeriya to an ce kasa ne an ce ba addini kowa ya abin da ya ba wanda ba ta da addini kasar aka ce ko gance ita ba wanda ba musulunci ba kiristanci ba yahudanci ba komai da aka gana ma ka sai buregi ma ka tsaya ka rinka bata su jira ba wata matsala sai ka tsaya ka haka aka gina wai kasar kuma kasar da mu ne mafi yawa mu ce musulmai ne kuma an ce demokradiyya yake demokradiyya kuma an ce wanda suka burin jayi ne ko kuma muka burin jayi Allah ya sauka jama'a kada mu wasa da shi da tauhidi duk inda ake shirka karatar shi duk wanda yake kira in ka ji da'awarsa akwai shirka wallahi ka da shi dan duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani to Allah fa ya alkawari aljanna ne ba shi ba aljanna zan shiga ba ko baban ka annabi ne in dai ka mutu kana yi wa Allah shirka shi baban naka bai ce ka aljanna Allah domin Allah da kansa shi alƙawari inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hmm. Allah madaukakin sarki la ya zuru an yi shirka da ba ya gafartawa an in an masa shirka aka mutu alai wa yakfur ma duna zalika amma abin da ba wannan bai na gafartawa wani mun sha uban zai ga dama wani ya shirka billah duk wanda yi Allah shirka fa kafar da zalalan ba'ida to ya bata bata mai barci Allah ma ya nasanta in dai aljanna ta ce in dai ka mutu na yi to ba za ka shige ba da kafar da ila qalu inna Allah النساء ثم الجمع شيء على الله قال إذا ولد تلك الرجاء إنه من يشركون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسلم المسلم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبد الله ربي وربكم النبي ما نظر يوم الليل في ويا بني اسرائيل اقول كان الله شكلي بنتي لنظر منه شيء الذي يسيء هذا انه من يشرك بالله فمن يعلم شركه فقد حرم الله عليه الجنه الا يا حرم كما الجنه wa ma'awamun naru kuma ko da ita ce wuta amma da zalimi da min ansar waɗanda suka zalunci kansu suka halla Allah da wani wajen bauta to waɗannan ba su da wanda yake taimakon su da kwace su a gaban Allah da baraka ta duk abin da kake tsammanin zaka samu a rayuwa sai in ya gina akan tauhidi idan babu tauhidi Allah ne babu abin da zaka samu Allah ka kashe mu akan tauhidi na'am Allah mai girma da ɗaukaka ta yin lama da sabtu iyaka an yi sanya ranar asabar a halin da zina kusa da kofihi ga waɗanda suka yi saɓani kan lamarin da ita asabar wa inna rabbaka lalle ubangijinka la yaqumu bainakum yawm al zai yi hukunci tsakanin su ranar al-qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin abin da aka yi wa Yahudawa saboda abin da suka jawo kansu azali annabi Ibrahim alaihi salam addinin da ya zo da shi addini ne wanda yake da babu zargi a cikin sa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da wani addini ne ya gufara ba sai yake al-hanifiyya sabha addini na annabi Ibrahim alaihi salam ya gudu shi wajen Allah wanda ya mai sauki din sa wanda yake nuna addinin annabi Ibrahim babu zargi a cikin sa amma yau mun gawa su suka dauko hanyar da aka tsananta musu shine Allah wanda yake cewa inna ma juhila sabha an sanya asabar wato an sanya asabar haramtaccen wuri da za su neman kuɗi ko neman abinci a cikin da? aka sanya ta ranar da za su girmama ta ko neman abinci mutum ba zai yi a cikin ta ba a halin wani na salafu ne daga waɗanda suka yi saɓani cikin lamarinsa kenan asali asabar ba a hana yahudawa su nemi abin da za su ci a cikin ta ba ba a hana su neman kuɗi ba ba a hana su sana'a ba su ne suka jawo aka haramta musu wannan wuri kamar yadda Allah ba da ke fara a wannan sabani da yahudawa suka yi kamar yadda Allah ba da ke ce allazina sadaku fi wadanda suke sabani a cikin asabar malamai sun kara wa juna ilimi akai me ake yi da sabanin da yahudawa suka yi aka rana asabar a yan mamanta ba a cikin da awara, an yi magana akan irin abin da ya samu yahudawa da aka haramta musu su a da

yawon sabat an haramta musu su a cikin wannan wajen na asabar aka ce kar bai ne kan su abin da ake yi na neman abinci kar sai Allah ba da wuce kuma ya zarrabe babu ranar da kifaye suke gudowa a cikin ruwa a sama suna shawari ka sa hannu ma ka damka kamar ranar asabar shi su kuma an haramta musu wata rana to ga duk wanda ya san labarin Yahudawa a cikin Alƙur'ani ya san cewa ba za su iya wannan jarabawa ba mai yawan mutum ba iya cin wannan ko haka suka samu matsala sai su kafa tarko sai su kafa tarkon su zo ranar juma'a ranar asabar ya su samu ranar lahadi zai su fashi rage su rage su kenan ranar kuma ko haka asabar su ne kamar nan asabar din da ranar suke bulbulowa za su yi ga cikin abin kama kifin su tsara ranar ladi ta zo su fashi wai haka ke su ranar asabar ba to wannan abin da aka hana su su ranar asabar da ma abin da duk aka hana su dan an mai da ranar asabar da zama rana ce ta girmamawa a wurin ranar ko nonon abinci ba za su ba wanda asali wannan baya daga cikin abin da aka dora musu asali amma sun suka ja wa kansu da suke yi sabani me ya sabani da suke yi wasu daga cikin malamai suka ce asali an sa su su rinka girmama ranar juma'a amma sai hura wani da shi kai gaskiya ba za su girmama juma'a ba asabar za su girmama kamar yadda al'ummar musulmai da aka girmama musu juma'a kan ranar wuni aka aka sai su girmama juma'a suka a su ranar asabar suka lafa me yasa suka ce saboda ranar asabar ita ce ranar da Allah madaukaki da halicci komai ba Allah madaukakin sarki ya halicci sabai da sai da abin da ke cikin da kwana kwana bakwai inda rabbukum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa cikin bana shida shi ne sai suka ce to ai kwana shidan ya an fara ne daga wato lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a aka gama halitta da haka asabar ne ba a komai ba su ma wannan rana asabar su gaba ba haka suka yi sai aka kare su ta haka wasu malamai suka ce a nan ma'anar allawi na kala kufihi ai kala kufihi suka saba an ce musu juma'a an ayyana musu ita amma sai suka ce su ba ita suke so ba wasu malamai suka ce sabarin da suka yi shine lokacin da aka haramta wasu ne suka haramta wasu kuma wasu suka ki haramta abin da aka haramta musu abin da aka ce kira nan wasu suka yi wasu suka yi suka yi sabani a junansu ne sai Allah madaukaki ya a ba musu hukunci a wannan wuri wasu cikin malamai sun ce asali ba a ayyana musu ranar juma'a ba a'a an dai umarce su ne a cikin ranakun sati su zaɓi wata rana da za su girmama aka ba su dama su mutawa sai suka zaɓi asabar su kuma nasara sai suka zaɓi lahadi haka wasu daga cikin malamai suka ce kai shi aji suka yi su suka ce asabar suka zaɓa saboda ita ce ranar da Allah mada kuma a halitta kawai ba su kuma nasara suka ce ranar lahadi ce ranar Allah ya fara halitta don haka ranar suka zaɓa kai shi aji suka yi Allah madaukakin sarki kuma sai zaba wa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a su ba a ce su zaba da kansu ba sai aka zaba musu saboda su zaba kuma yan dakan Allah ne al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kaza suka halaka to su suka halakar da kansu amma Allah madaukaki ya girmama su girmama wanda kai taba wata al'umma irin wannan girmama ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga abubuwan da Allah ba da kuke gara mu jinda yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu al-akhiruna ko da al-qiyamah mu ne na karshe amma mu ne na farko ranar al-qiyamah kai da an nufi musu shiga da kabila duk da cewa su an fasu littafi kafin mu sun ma hada yau muhimmin da bai fara ba Allah mu alaihi wasallam ku annabi ya ce wannan gudun gudun juma'a kenan shi ne wurin da Allah madaukaki ya farlanta musu faktalaku bihi amma sai suka sabani cikin sa hadana Allah lahu ko kuma sai Allah mana ku shirye da mu zuwa ga wannan mutum fa nasu da nafihi ko. sai duk mutane bayan mu suke al-yahudu gadal ranar juma'a manzo Allah yake magana yace al-yahudu gadal yahudawa su gobe da sa gobe yake kenan asabar wan nasara ba'da kadi su kuma nasara bayan mu tsakanin yahudi yawmi يوم السبت يهودا وسنا دا سبر وكان وكان للنصارى يوم الاحد يوم النصارى سنا دا ران الله فجاءنا الله فجاء الله بنا kuma sai Allah ya zo da mu fa hadana fa hadana Allah bi yawm juma sai Allah ya shirya da mu da juma'a fa jama'a fa faja'ala juma wa sabt wa ahad sai Allah ya sanya mu a jere sai juma'a ta zo sannan asabar ta zo lahadi ba mu ne a gaba ba wa kadhalika hum tabu'un lana yawm qiyamah annabi yace to haka nan su a bayan mu suke suna bin bayan mu na alkiyama nahnu da akhiruna min ahli dunya mu ne karshen zuwa a duniya wal awwalu yawm al-qiyamah amma mu ne na farko na alkiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal maqdiyu bainahum qabla al-khalaiq su ne kuma wanda za a fara masa hukunci kafin sauran mutane a cikin sahihin muslim riwayar Abu Hurairah da wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake aballa Allahu an yusuf an man kana qablan Allah ya batar da waɗanda suka gabace dangane da juma'a wa kana lil yahudi yawm sabt yahudawa suna da asabar wa kana lil nasara yawm al ahad nasara kuma suna da lahadi wa ja'a Allahu bina fa hadana Allahu yawm juma'a sai Allah madaukake zo da mu kuma shi ne da ranar juma'a idan kaga Allah ya batar da ranar ranar da take da girma wanda in mutum ya girma ma ta zai samu lada a wurin Allah subhanahu wa sai suka ki wannan ranar ba su dauki ta ba ko kuma sai Allah ba da kai zafa ba ita saboda zafa kuri al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shine anan Allah ba da kake ke cewa ah, wato inda ma jami'a sabdu ala alladhi la khalqa an sanya akabar dai da irin tamantuka zantan da yake cikin sa da yahudawa saboda sabanin da suka yi akan wannan guri inda rabbaka la yaqulu bainahum lalle ubangijin ka zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyamah ranar alqiyama shi ma kanu kun yi karbon cikin abin da suka kasance suna fata bani duk wani sabanin da suka yi Allah da kuma hukunci ba su kadai ba duk sabanin da al'umma ta yi Allah madaukakin ya hukunci ranar alqiyama kuna roƙon Allah ma madaukakin sarki ya sanya mashin al'umman nan zaɓar biya al'umman nan da za ta tsira Allah ya tsira mu daga fitinar addini اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلينا مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقوانا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين